assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi sha hudu ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakki'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin al-qayyim Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi inda malam ya ce fadlu fuqaha'ul islami wa manzilatuhum wannan fosli zai yi bayani akan kan islam malaman fikihu malaman tafsiri malaman hadithi malaman alkhairi malaman musulunci da kuma irin matsayin da Allah madaukin sarki ya ba su an waye gari al'umma ba san matsayin malamai ba ba san darajar malamai ba ba su san kimansu ba wannan ya sa hatta musuluncin ma sai suka jahilci matsayin shi da kuma kiman shi to kuma jahiltan wannan na taimakawa wajen sakaci game da haƙƙin masu haƙƙi tauye haƙƙin mai haƙƙi kuma yana sabbaba fushin Allah Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Malam ya ce alƙismu thani kashi na biyu nan dama malam ya yi bayani ya ce malamai sun kasu gida biyu ko a baya sai mana maganansu da ya zo yana maganan waɗanda suka kiyaye ma al'umma addini har ‘yan baya suka zo suka samu wannan addini lafiyayye ba tare da gurɓata ba suka sha suka ƙoshi suka shayar da ‘yan bayansu malam ya mana bayanin kashin farko to anan sai ce malaman fikihu waɗanda suka fahimci addini kuma suke kan fahimtar da al'umma shi su ne kashi na biyu fuka hawul islam wa man daratul futiya ala aqwalihim bainal ana. malaman fikihu na musulunci da waɗanda dukkanin fatoyi na musulmi yake kara kaina a tsakankaninsu wanda in abu ya rikice ma ya shige ma duhu a cikin harkar rayuwa da addini su kake tunkara su fayyace maka to su ake magana a kansu su wane ne su kuma menene matsayinsu a cikin addini mala ya ce alladina khussu bistin batil a su ne waɗanda aka keɓance su da wata keɓantacciyar daraja na gwaɓaɓɓen ilimi mai nagarta da Allah maɗaukin sarki musu baiwa na iya zazzaƙulowa da firfito da hukunce-hukuncen musulunci a cikin alkur'ani da sunna wa'anau bi dabti kawa'idil halal wal haram malaman da suka ba da kulawa domin su iya fayyace ma al'umma abin da yake halal su nuna masu kunga wannan to halal ne ku rike shi kaza kuma haram ne to ku maza ku nisance shi dan Allah na mai fushi da mai yin shi fahun fil ardi bi manzilatin nujuma fi sama mala yace irin waɗannan malamai na Allah rayuwansa a bayan ƙasa cikin al'umma to kamar matsayin taurari ne a sama bihim ya hata dil fi zalma da taurari ne mutumin da ya ɓata a dokan daji cikin duhun dare in yana da ilimi na fayyace taurari yadda suke to yana ɗaga ido ya kalla zai gane yanzu inda yake yana ɓangaren kudu ne shi kuma arewa ya yi ko yana ɓangaren gabas ne kuma shi yamma ya yi to anan zai iya gane mafuskantan inda zai fuskanta ya isa zuwa ga bukatan shi to wannan shine matsayin taurari a sama game da mutumin da yake da ilimi a kansu na gane hanya to haka malamai suke da irin wannan matsayi a cikin al'umma domin duk wanda yake son ya gane hanyar da Allah yake hanyar da annabi ya gina yake shiryar da al'umma to malamai ne za su nuna mai wannan tafarkin wa hajatun nasi ilaihim a'azamu min hajatihim ila ta'ami wa sharab Mala ya ce irin bukatan da mutane suke da ga malamai ya ɗaran ma bukatun da mutane suke da wajen neman abin da za su ci kuma su sha. Ma'ana matsayin malamai to ya fi matsayin abinci a wajenka, ya fi matsayin abin sha a wajenka. Ginin rashin sanin martaban addini ya haifar da rashin sanin martaban malamai malamai za su zauna suna karantar da al'umma abin da zai tsirar da su duniyarsu da lahiransu sai ka ji mutum na cewa wai ai abin da ke hana shi halattar irin waɗannan majalisoshi hidindumu ne neman abinci ne kaza da kaza ya ta kawo wasu ozurorin da ba za su fishe shi ba kenan da a lokacin da mutum ya watsi da harkan malanta da addini to zai waye gari yana yin addini da ka yana abin da Allah maɗaukin sarki baya so kenan muddin abinci na da mahimmanci a wajenka to ko lallai malamai na da mahimmanci a wajenka Allah ya sa mu dace wa ta'atuhum afrada alaihim min ta'atil ummahati wal aba'i bi nassil kitab mala yace yi ma malamai biyayya to farlancin wannan biyayya har ya ɗaran farlancin yin ma'uwa da uba biyayya domin su malamai biyayyansu ya samo asali ne da nassin alkur'ani ƙalallahu ta'ala allah madawakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu a laha wa ti'un rasula ulul amri minkum Allah ya ce ya ku masu imani ku yi ma Allah cikakkiyar biyayya ku yi wa manzan Allah cikakkiyar biyayya ku yi biyayya ga ulul amri wanda al'amarin addininku a hannunsu yake Fa’inta na za'atun fi shay'in duk lokacin da kuka samu jayayya da rashin fahimta da jituwa a kan kowane irin al'amari ne, farudduhu ilallahi war rasul kuma da wannan al'amari zuwa ga Allah da annabi. Muddin aka samu rashin fahimta tsakanin wane da wane, suwane da suwane wance da wane wance da wance su wance da su wance in aka ɗauki kukan da ƙaran aka kai ma alkur'ani da sunna to Allah maɗaukin sarki zai fayyace ma al'umma yanda al'amarin yake amma idan aka ɗauki koken aka tara wasu mutane aka ce wai ku ku sa ido akan wannan abin ku warware ku to ƙara dagwalgwal abin za su yi masu rikita shi ina fatan mun gano wannan da kyau saboda babu abin da ke maganin rikici da saɓani sai alkitabu wa sunna to idan malamai suka samu kansu a yanayi na rashin fahimtar wani nassi ko saɓani to sai a maida al'amarin zuwa ga alkitabu wa sunna idan mutane suka yi saɓani tsakaninsu da malamansu kan wani abu sai a maida al'amarin zuwa ga alkitabu wa sunna shine sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama za ku yi ma Allah biyayya za ku yi wa manzan Allah biyayya za ku bi malamanku sannan in jayayya ya taso za ku mai da al'amarin zuwa ga Allah da annabi zalika khairun Allah ya ce wannan shi ne kaɗai alkhairi wa ahsanu ta'awila kuma shi ne mafi kyau wajen fassara idan ka samu al'umma a yau da yawa ɗauka suke yi ma malami biyayya fa ba fa wani abu bane na ganin dama ne in ya ga dama ya mai biyayya in ya ga dama ba zai mai biyayya ba in ya ga dama ya koma dandali yana zagin shi malam wani ya yi kuskure malam wani bai kyauta ba malam wani bai iya ba ai bai sa hikima cikin magana ko aiki iri kaza ba haka za a ta lissafo laifuffuka da ƙarshe sai a yanke hukuncin malamin mutumin banza ne wannan sai haifar ma rashin biyayya da yi mai tawaye to wannan ke kai al'umma cikin musiba yake kai al'umma cikin bala'i yake lalata musu duniyarsu da lahiransu wannan ba daidai ba ne yi ma malami biyayya nassin alkur'ani ne ce dole sai an mai biyayya jama'a mun gane wannan da kyau ko Kaɗai inda ba a wa malami biyayya shine inda ya umarni da abin da Allah da annabi suka hana ko inda ya hana abin da Allah da annabi suka yi umarni a nan ne kawai ba za a mai biyayya ba amma yi wa malami biyayya biyayyan ƙarfin wannan umarnin ya fi ƙarfin umarnin da aka yi na aima iyaye biyu biyayya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace qala abdullahi Muna Abbasin fi ihdar na anhu abdullahi ɗan abbas ya yi bayani dangane da ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu da aka samu daga gare shi wa jabiru bin abdullah haka jabiru dan abdullahi ya yi bayani irin bayanin ibn abbasin wal hasanul basari haka ma hasanul basari wa abul aliya da abul aliya wa qa ibn abi rabahin da qa dan abi rabah wa dhahak wa mujahidun dukkanin waɗannan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina suka bayani cewa fi ihidar riwayatin anhu ɗaya daga cikin fatoyi na mujahid aka ce ulul amri humul ulama ulul amri humul ulama su ulul amri su ne malamai wa huwa ihidar riwayatin anil imami ahmada wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi ne guda biyu da aka samo daga al'imam ahmad me yasa ake cewa ɗaya daga cikin ruwayoyi wata rana in yi bayani sai ya ce malamai su ne olul amri wani lokaci kuma sai ya ce sarakunan musulunci da ke tsayuwa a kan musulunci su ne olul amri barin fayyace muku kafin mu zo wajen idan sarki ya ce shi ne olul amri ke hannun shi za a yi mai biyayya sai ka tambaye shi yana iya yin haddi inda wanda ya taɓa yin aure zai yi zama zai iya jefe shi in ya ce a'a to ba shi ne olul amri ba amma malami zai iya wa'azi ya ce sata zina cuta zalunci haramun ne in aka ce e kana yi algafarta sai ce ina yi to wannan shi ne ulul amri amma wancan ba sunan shi ulul amur ba ko ba sunan shi sarkin musulunci ba sunan shi ba gargaji jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan sarkin gargajiya ne da shi da na da da can can da ƙur'ani ke da labarin su duk ne duk wanda yake cewa shi sarkin musulunci ne muddin bi iya yin haddi to ba ulul amr ne. Allah maɗaukin sarki ya sa dace wa ƙala abu huraira wa ibn Abbasin fi riwayatil ukhra shi ko abu huraira da ibn abbas a ɗaya daga cikin ruwayan da aka samu daga ibn abbas wa zaid ibn aslam wa siddi wa muqatil da zaid ɗan aslam da al-imam suddi da malam muqatil suka ce humul umara su ne shugabannin musulunci sarakunan islam su ma'ulal ulal ne sarkin da ke tsaye da tsaye da dokan Allah a bayan ƙasa jama'a mun gano wannan da kyau ku. amma irin waɗannan sarakuna na je na yi ka to waɗannan gaba ɗayansu ba yadda za a zama ulul amri domin a waye gari a ce sarkin musulunci yana ɗaukan sarautar musulunci yana ba kafiri to kaga ya samu matsala wannan a musulunci ba a haka a ina ake wannan a gargajiya ake haka saboda da gargajiya da kafirci duk ɗaya ne ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa ba daidai ne kuna kallon sarakunan gargajiya kuna ce masa sarakunan musulunci ba kakanninsu ne na da su ne sarakunan musulunci amma waɗannan ana ce masu sarakunan gargajiya ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce wa huwa ar-riwayatu thaniya an ahmad wannan ruwaya ta biyu kenan da aka samu daga al-imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jama'a yace sarakunan musulunci da suke tsayuwa akan dokokin Allah suke tsaye da shari'ar Allah suke ba ta kariya da agaza mu addinin Allah waɗannan su ne ulul amri ƙa'idan da za ka iya kafawa ka gane su su ne waɗanda suke iya tsaye da haddi Allah ya sa mu dace fa'atul umara tabi'atul li ulama duk yanda aka ya komo sai aka samu sarkin musulunci wanda ya cika ka'idoji duka ya tsare wa al'umma kulliyatul khams ya tsare masu addininsu ya tsare masu jininsu ya tsare masu dukiyansu ya tsare masu nasabansu ya tsare masa hankalinsu in aka ce za a sharhin waɗannan abubuwan sai a wata uku ba a gama ba duk shugaban da ya tsare wannan shine imamun adilun shine sarkin musulunci wanda ya tsara wannan to yi mai biyayya wajibi ce to amma fa biyayyan da za a yi mai biye take da biyayyan da ake ma malami malami ake fara ma biyayya abin da ya kingi sai a san ma wancan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma kalli yadda sarakunan ke wulakanta malamai in banda mutane sun lalace fa a yau sai a ce wai malami sarki ya kira shi idan malamin bai je ba sai a ce wai malami ya wulakanta sarki saboda ba kusan addinin ku ne, yanzu ni bai halatta sarki ya kira ni in je ba sai dai ni in kira shi ya zo domin al'ilmu yi alo wala yi ula alaihi ilimi ke kan gaba ba sarautan gargajiya ke kan gaba da ilimi ba lokacin da imam malik ya rubuta muwatta sarkin madina sarkin musulunci ne ya ji daɗin wannan aikin da aka yi sai ce maluku ɗauko mu waɗa da ɗalibanka a zo a haɗu da ni da ‘yan fada na ka zauna a fada ka karantar da mu waɗa in kai ne sai ka tafi kana rawan jiki ai sarki ya girmama ka ka wulakanta annabi ne don ka tozarta ilimi sai imam mali ya ce a'a al'ilmu ya alu wala ya ula alaihi ilimi ke sama ba abin da ke sama da shi ilimi ake bi ilimi baya bi saboda ka yallaɓe kai ka biyo ilimi haka sarki ya kwaso fadawa da fada ya ɗauko karaga ya taho masallacin annaba aka girke mai kujerar mulki ya hauye ɗerere a kanta imam malik da ya leƙa ga yallaɓe a kan karaga ya ce a sha ai ilimi ne a sama ba wani abin da ke sama da ilimi sauraka yallaɓe in dai karatu ka zo nemo je ka zauna haka ya koma ƙasa ya zauna ya lankwashe kafa imam malik ya haye kan kujera amma yanzu fa inda malami zai je zauna gaban waɗannan sarakunan gargajiya har da kafa sai a ce wai ba irin wannan zaman a nan wannan ma bautan gunki ne ba wani zama da za a ce ba a ma wani in ba zaman sallah da ake ma Allah ba kuna fahimtar wannan da ke ku kalli fadojinmu irin yadda za a zo ana wani abu wai mai sunan karatu kaga mai martaba shi ke kan kujera malami na ƙasa wannan karatun saban Allah ne malikiyan da suke ƙaryen yi to kun ji imamu malik irin abin da ya faɗi ku riƙa gaya masu gaskiya su gyara domin ku haɗu da su a lahira ku samu rahama in kun ƙi gaya masu ku, ranar ƙiyama za su yi ƙaran ku wajen Allah cewa kun sani kun ɓoye ba ku gaya masu ba saboda haka sai su fita ko ku faɗa Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa ko da za a yi sarkin musulmi biyayya sarkin musulmin da ke iya tsaye da haddi to ko lallai biyayyen za ta bi bayan biyayyen da ake wa malami ne shi sa dole ahalus sunna ku canza muguwar ɗabi'an da kuke da ku komo ku riƙa malaman ku biyayya biyayya ta gaskiya mala yace wata haqiq annal umara innama yuta'una idza umiru bi muqtadal ilmi mala yace sarakuna ana masu biyayya ne in sun yi umarni da ake nunawa abin da ilimi ya hukunta idan sarki ya yi umarni da abin da ya saba mai ilimi haramun ne yi mai biyayya saban Allah ne kuna fahimtar wannan da kyau ku duk wannan umarnin da suke bada bai halatta a musu biyayya ba sau da umarnin da suke umarni ne suke bada na saban Allah yanzu wani sai ya ce ba sarki ya hana ku sallan juma'a ba sai ka ce dama sarki ne ya ce a ayi ai tun asali in sarki ya ce mi sallar juma'a da tuntunumin mun bari yi? cin da shi bai isa ya samu mu yi sallah ba Allah ne ya ce mu yi ya saukar da sura sukutun sunanta suratul juma'a kuma annabi yayi ya nuna mana yadda ake yin ta ya bayyana lokaci da saɓanin lokutan da ake yi kuma di ya yi sa a aikace sahabbai suka ruweto suka yi sa a aikace muka karanta ilimi muka zo muka yi don wani bagargaje ya ce bai sani ba ma sami ina bi haza fi millatil akhira wannan ba abin da ya dame mu ina fatan mun gano wannan da kyau har wani ya ce wai yanzu sallah da hantsi an taba samun wanda yi an taba mana annabi ya taba yi ko ku akwai raini tsakaninka da annabi ne sai da na abubakar ya yi umar ya yi usman ya yi ɗan mas'udi ya yi mu'awiya ya yi da yawa daga cikin sarakunan musulunci sun yi ku ba karatu kuke yi ba to bayan da za a yi sarki ya hana abin da allah ya ce kai kuma ka bi mai wannan umarnin ka bi kun bata tare ya zame maka ɗagutu kai kuma ka zama mabiyin ɗagutu domin la bai dace ba ta'atul mini la eh, bai halatta a yi biyayya ga abokin halitta fi ma'asiyatil haliki wajen saba mahalici ba bai halatta ba duk in ya ba da umarni in yi daidai da umarnin Allah sai abu Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko shine malam ku ji karare cewa ta haƙiƙ maganan gaskiya annal umara'a lalle su sarakunan musulunci inna ma ta'una kaɗai ana masu biyayya ne idza umiru in suka yi umarni bi muktadal ilimi ga abin da ilimi ke nunawa amma suka yi fatawa na jahilci da ƙarfin mulki na kama karya ba wanda zai masu biyayya kana masu biyayya ka zama ɗagutu yanzu sallan da suka ce sun hana a garin nan abin da yake wajibi shine kalla la tuti'hu Allah ce karka sake kai mai biyayya akan hana sallah wasjud wakatar ribi ku yi sujada ku nemi yardan Allah ba abin da za su iya yi jama'a mun gano wannan da kyau ko su sallan suke yi in lokacin sallah yayi suna tarurruka suna barin taron su je su sallah ne sannan su za su tsoma baki akan al'amarin sallan ku kuma in ma suna sallan ka je masallatansu ga irin sallan da suke wata irin kacakuliyar sallah suke yi ko kuma ya zo ya ce wai yana neman waye magana akan sallan da kai irin tashi ma ka ce ba daidai ba ne don ba irin ta annabi ba ce don bai iya ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace home to in suna yin umarni da abin da ilimi ke nuni a kai yi masu biyayya taba'un li ta'atil ulama to fa sai da'a ga malamai ya biyo baya an tabbatar da abin da suke su sarakunan daidai ne a bisa shiryar wanda malamai suke mal'umma al'umma sannan za a biyo daga baya sai a yi masu biyayya fa inna ta'ata inna ma yakunu fil ma'ruf Mala ya ce, Ana yi ma mutum biyayya ne ga abin da bai saba ma addini ba, wa ma aujabahul ilmu da abin da ilimi ya wajabtar fa kama anna ta'atul ulama'i taba'un li ta'atir rasuli mala yace to haka su ma malaman wani wan wani ne raƙumi wan doki yi masu biyayya yana bin umarnin ko bin bayan biyayyan da suke ma annabi ne idan malami ya kasance bai ma annabi biyayya yana murkushe hadisan manzon Allah yana gina son zuciyar shi haramun ne yi ma irin wannan malamin biyayya amma in ya bi annabi to sai a yi ma annabi biyayya sannan sai a girmama shi fata'atul umara to in kun fahimci wannan bayanin dalla-dalla to yi ma sarakuna biyayya ta ba'ul lita'atul ulama yana biye ne da yi wa malamai biyayya jama'ar annabi a cikin al'umman nan gaba ɗaya ya fi kowa daraja manzan Allah ne bi kowa daraja sai ya ce al'ulama'u warathatul anbiya malamai su ne magada annabawa kenan waɗanda suke biye da annabawa wajen daraja ta ƙasashen sunewa. ne malamai ne annabi yana sanar da umara'u bai ce al'umara'u warathatul anbiya ba sau da shi da kanshi Allah ya saukar mai da aya akan waɗannan sarakunan ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha su waɗannan sarakunan duk sanda suka samu dama a wata alƙarya sai sun kace-kace da sun ɓata addinin mutanen sun ɓata rayuwar mutanen sun ɓata zamantakewar mutanen komi na mutane sai sun hargitsa shi wa ja'alu a izzata ahliha azilla maɗaukakan wannan garin sai su mai da su makaskanta sai Allah ce wa kazalika yaf'aluna haka za su yi inda cewa yi wa kazalika fa'alu to waɗanda suka gabata ne suka yi na yanzu sai ba da su ake yi ba sai Allah ya kawo shi ala sigatil mudari'iyya cewa haka za su yi tai jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa su waɗannan lakum dinukum waliyadin ku je ku yi addinin da kuka gamsu da shi mu ma za mu yi namu shi sa da Allah madaukin sarki ya tashi taimaka maku ku yi addini ba da matsala ba sai suka ce ba su yi da Qur'ani ba sai constitution shi kuma constitution sai ya kwace komi a hannunsu sai ba yan kasa shi yasa in ka ga dama ne ka bi shi in ka ga dama ka kibin shi dan in ma ya matsa maka kai karan kafiri ba wani abin da zai faru jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wani abin da zai faru wai sai a ce wai sarki ya kore ka a gari wa ba shi kasa wa ba shi gari bature ya kwace tun lokacin da budurwan ingila ta zo ta anshe a hannunsa ta ba 'ya'yanta su ne 'yan boko tun lokacin ba su da nayi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku ya kamata mutane su fahimci wannan shi yasa in sarakuna suka tsaya suka tsare girmansu za su zauna lafiya ga malaman addini malaman addini yanzu sun yi karatun addinin yanda ya kamata kuma sun yi karatun bokon da kuka kawo to ku cin da sun yi karatun boko to kun haɗu da matsala kuwa ina fatan mun gano wannan da kyau kamata ya ku rika zama kuna tattaunawa ku da su ba tattauna na cin mutunci ba in ba ka bar raini zai shiga tsakani Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma ga wani hanzari ba gudu ba maganan kowaye a duniyan nan da kunni ba ake jin shi za ka ji shi ka watsar amma maganan malami da zuciya ake jinta a lokacin da malami ya gina saƙo a cikin zukatan bayi to abin da ke cire wannan saƙon shine sai an zubar da jinin da ke cikin wancan zuciyar kawo ku akwai aiki ba ɗan ƙarami ba shi yasa ya kamata mutane su fahimci wannan ba yadda za a yi mu mutane da ke wulaƙanta malamanmu suke zagin malamanmu suke cin mutuncin malamanmu malamanmu ba su da kima idansu su kuma su kima idanmu ba da taɓa yiwuwa ba ko muna karanta karatu a littafi da an rubuta sama da shekara 700 da ya gabata Allah madaukin sarki ya samu dace mala yace walamma kana qiyamul islam bi ta'atayil ulama'i wal umara mala yace yayin da aka waye gari tsayuwan musulunci gem da gem yana tabbatuwa ne ta hanyar yi wa malamai da sarakunan musulunci biyayya domin amma malamai biyayya za su shiryar da al'umma zuwa ga abin da yake so su kuma sarakunan musulunci sai su tsaya su tabbatar da an bi saƙon Allah kamar yadda Allah yake so malam ya ce wa kanan nasu kulluhum lahum taba'an sai zama dukkanin mutane masu bi ne da biyayya ga malamai kana salahul ilmi bi salahi hataini ta'ifataini ce kana salahul alami kaga gyaruwan duniya da kintsuwanta da tafiyanta a bisa saiti da tsari yana da alaƙa ne da kintsuwan waɗannan malamai da kuma shugabanni wa fasadu fasaduhu kun ga lalacewan duniya fasadihi fasadihima yana samo asali ne idan malamai da shugabanni sun ɓaci kama ƙala abdullahi ibn mubarak kama yadda abdullahi ɗan mubarak wa gairuhu da wani shi suka faɗi mina salaf daga cikin magabata ya ce simfani minan nas kun ga nau'i biyu na mutane iza salaha salahan nas in sun gyaru mutane sun gyaru wa iza fasada fasadan nasu in sun ɓaci mutane sun ɓaci ƙila manhum aka ce suwane ne waɗannan ƙala sai ya ce almuluku wal ulama'u sarakuna da malamai kama ƙala abdullahi bin mubarak kama yadda abdullahi ɗan mubarak ya baiti uku ya ce ra'aitu dhunuba tumitul ƙuluba wa qad turathu dhilla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din muluku wa akhbaru su'in wa ruhbanuha yake cewa na ga zunubi yana matar da zuciya ta mace murus kuma zunubi in aka dimanta wajen yin shi yana sabbaba ma mutum ƙasƙanci da tozarci ya ce barin zunubi da nisantan shi shine rayuwar zuciya sai ce mafi alkhairi gare ka shine ka saba ma zuciyanka ka zuwa ga saban Allah wahal afsada dina mala yace shin ko kai ka san ba kowa suka bata addini ba illal muluk sai sarakuna kaga sarakunan nan su suka lalata addini wa habaru su, inda miyagun malamai irin su zirki irin su jimage irin su su waɗannan su suka ɓata addini wa ha, da kuma waɗanda suke yin addini da jahilci ‘yan malan kai ka iya ‘yan sai malan sai malan ‘yan mummuna ‘yan munin ɗaliban wani in ba shi ba ba wanda ya iya to waɗannan sun ɓata addini su ne suke yin addini da ka to waɗannan tushirme ne su Allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum